ƙara yi wa Allah madaukakin sarki godiya mahalicin kowa da komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya dawo da mu wannan dare na lahadi daren da muke karanta ɗaya daga cikin littattafai biyu ko dai sahihu muslim ko siradus salik yau da yardar Allah za mu karanta sahihu muslim muna wannan karatu a masallacin juma'ar da ke gombe line na sheikh sa'idu hassan jingir sa'i na ƙasa mataimakin shugaban majalisar malamai na biyu ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ƙungiyar da Allah ya nufa Shehu Ismail Idris da kafawa don wa'azi da karantar da sunna muna addu'a Allah ya ji kan malam aikin da ya yi wa musulunci Allah ya saka masa da alkhairi muna ƙara addu'a magabatanmu nesa da kusa Allah ya kai rahama ƙaburburansu ya yafe musu kurakuransu jagoran wannan aiki a halin yanzu khalifa malam na farko ashehu muhammad ya yahya jingir muna ƙara addu'a allah ya yi masa kariya ya ƙara masa nasara a rayuwarsa ta addini da ci gaban musulunci aikace-aikacen da ya sa a gabanin ci gaban addini allah ya ba shi ikon kammala su ya ba shi ikon ƙarasa saura da sake sabi mataimakan malam da suke taimaka masa don wannan aiki na wa'azi malamai masu wa'azi da karantarwa malamai da suke limanci wanda suke ayyuka daban-daban na addini Allah ya saka wa kowa da alkhairi masu taimakawa da dukiya masu taimakawa da matsayin da Allah ya ba su masu taimakawa da shawarwari gaba ɗaya Allah ya yi mana sakayya da gidan aljanna ya yafe mana kurakuranmu to babin da muka yi a baya akwai babin ƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man ghashana falisa minna mun yi bayani mun yi sharhi Allah ya sa mun fahimta sannan akwai babin babu taharimi darbil hududi wa shaqqil juyubi wa du'a'i bi da'wal jahiliya wannan ma mun yi ina gababi da za mu tashi da yaddar Allah shi ne babu bayani ghilazu tahrimin namima babu bayani tahrimi bayani ghilazi tahrimin namima haka ne wannan babi yana tsawatarwa da taurarawa wurin haramcin gulma annamima gulma alwishaya ana ce mata alwishaya ɗaukar maganar wancan ko ɗaukar magana a kai ga wancan don a ɓaci wancan ya yi kaza ya yi kaza ko ya ce kaza ya ce kaza da nufin ɓata shi a gaban wanda ake faɗa wa magana wai wannan babi yana da matuƙar muhimmanci mu ji shi mu fahimce shi mu yi aiki da koyarwarsa mu halu daga haninsa mun gani jama'a domin a rayuwar yau wasu abincinsu kenan idan ba su yi ba suna ga ba za su samu abincin da za su ci ba ba za su samu abin shan da za su sha ba ba za su samu gidan da za su kwana ba ba za su samu abin hawan da za su hau ba sai sun yi wannan mugun aiki na gulma kuma wasu in ba gulmar wane da wane da wane da wane aka kawo musu ba <coughs> to ba za su ji daɗi ba saboda haka sun rike yan gulmar su gano biyu a duka kawo musu labarai na bata wancan da bata wancan da bata wancan har ma dai irin wannan zamanin na yanzu da ake cikin yanayi na wanda ya gane ya iya da bakinsa wanda ya gane ya yi mai ya iya da bakinsa <clears throat> an faɗi fari ma ka ce baƙi ne ina da in aka faɗi baƙin sai ka ce wulik Allah a faɗi alkhairi ko a yi shuru in dai akwai imani akwai hadisi mai wannan ma'ana ko babu kuma aka danganta maganar da imani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ko ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru bari mu gani وحدثني شيبان ابن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبيعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا واصل بن أحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة النمات لا يدخل الجنة نمات wannan hadisi huzaifa ya ce labari ya iske shi wani mutum ya nimmul haditha yana kwarzanta ƙarya yana kwarzanta faɗin ƙarya kwarzantawa shine yaɗawa da hausa ya kwarzanta magana ma'ana ya kai ta inda ba a tsammani ya nimmul haditha kuna ji <clears throat> faƙala sai ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام yace mai kwarzanta ƙarya ɗauki magana ta ƙarya a kai don a bata wani baka ji ba dai ce to mai yanzu wani ashe tsakaninku da shi na ɗauka masoyinka ne to ya aka yi ce kai ai abin ranka daɗe ba zan iya faɗa ba sai ya yi shimfiɗa yadda za a saurari sosai ce kai munin abin ya kai muni in ba don ma tsaba soyayya ba jin wannan magana kuma da maimaita ta ma ai ba zan yi a gabanka ba faɗi me ya ce ci ai baka ji ba dai in kana neman makiyi na ƙarshe a filin duniyan nan in ka samu wane to ka tsaya a kansa to har yanzu baka faɗi abin da ya faɗa ba ya ce ranka yadda dai, ai ya wuce faɗa aiki abin da ya aikata za a ce sai ya faɗi duk abin da ka fi ƙi a duniyan nan wanda kake tsoronsa watakila fiye da matsoron Allah eh za ku yi mutanen da sun fi tsoron wani abu fiye da Allah wa min Allah min yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah ko ba gaba haka tsoro ma yakhafunahum ka kifatihim anfusahum to sai ya ɗauko irin wannan abin da ka fiki a duniya ka kaf ya ce to shi ne jagoran abin jagora wace shi ne jagora a kan gaba kuma yana da membobi ya ka gani wannan wuta ta huhu ya gama bata tsakani kuma ƙarya ƙarya ta ba zai shiga aljanna ba zai dai rayu a duniya yadda Allah ya so amma aljanna ba rabonsa a ciki saboda haka wallahi a tuba kamar yadda na faɗa irin wannan lokaci wani in bai yi ba bai cika aiki ba kuma ƙaryen nan ana yi a baki ana yi a rediyo shi ma da bakin ne ya yi nisa ko ina ana yi a rubuce ana yi a social media ana yi a jaridu da mujallu ko ba a yi wani in yi shara da ƙarya ta haɗa gulma sai an yi haƙi ba haɗa kawai za a yi ba yaƙi ya shiga uku sai in ya tuba la ya da kullum jannata nan ma حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير ونوتن ينا تشرر حديثي معنا مجنى ya kai wa sarki amir kowace ƙasa da yadda suke kiran sarkinsu a saudiya al arabiyatul saudiya sunan sarkinsu na ƙarshe na ƙasa al-malik sunan gwamnansu al-amir Eh, sauran kasashe irin su iraki sunan shugaban ƙasa ra'is sunan gwamna muhafiz ko hafiz a irin su najeriya irin su amerika sunan shugabansu ra'is president sunan gwamnansu gavuna manansa wali alwali kowace ƙasa da yadda suke kiran manyansu to amma in yaka ce amir kalma ce da ta shafi da amir babba guda ɗaya a ƙasa da umara'u gwamnoni da shugabanni na baladiyat local government da duk wani mas'uli da za a iya ɗaukar magana a kai masa ta yi tasiri to shi yake nufi ya ce wani mutum yana tirar magana ya kaiwa sarki ta ɓatanci ga wani fakunna dulusan fil masjid mun kasance muna zaune a masallaci faƙalar ƙaunu sai mutane suka ce manyan yankunan haditha ilal amir na'am هذا ممن ينقل الحديث إلى wannan shi ne yake cirar magana daga mutane in baya son ka ya ce ka zagi uwar sarki ko ka zagi uwar shugaban ƙasa ko ka zagi baban gwamna misali يا يا كجبتنا قال سيتي جاء حتى جلس إلينا قال جاء حتى جلس إلينا فجاء فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول la yadkhulul jannata fattatun yace qattatun la yadkhulul jannata waye qattatun namamun dan gulma ko ka ce masa namamun ko ka ce masa qattatun shi ma baya shiga aljanna mun gane jama'a hadisai guda biyu sun tabbatar mana cewa ɗan gulma ba shiga aljanna sai ya tuba Allah kiyaye mu wajibi a tuba a daina haɗa faɗa a daina haɗa yaƙi don ɗan gulma zai haɗa faɗa in ta ɓaci haɗa yaƙi yaki tsakanin gari da gari yaki tsakanin kabila da kabila yaki tsakanin jiha da jiha kai har kasa da kasa ma حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حا حدثنا من جاب ابن الحارث التميمي واللفظ له أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع هذيفة في المسجد كنا زينة هذيفة أما سلتي فجاء رجل سيقى ونمتن يازو حتى جلس إلينا هل يزونا ذو أجرين فقيل لحذيفة sai aka ce wa huzaifa inna hadha yarfa'u ila sultani ashiya'a kun ga wannan mutumin da ya zai ya zauna yana ɗaukar magana mummuna ya kai wa sarki ya ce wani ne ya faɗa faƙali huzaifa sai huzaifa ya ce iradata an yusmi'ahu yana nufin ya ji yadda sarki maganar don sarki ya fahimce ta ya fahimci wane makiyinsa ne na yusmi'uhu yana jiyar da sarki har sarki ya fahimta الله صلى الله عليه وسلم يقول la yadkhulul jannata qattat wannan da yake ƙoƙarin haɗa sarki da jama'arsa to ba shiga aljanna Iman musulmi iyakar dai burin ɗan adam musulmi shiga aljanna to hadisan nan duka abin da aka kawo mana a nan ba zai shiga aljannar ba to wanne wahalar da kansa zai yi ta kawo maka wasu hadisai kuma in dai magana ce ta cewa za a yi masa azama, to kar ma a kawo kowane hadisin ba zai shiga aljanna ba ya gama komai ba to ya gama saboda haka bai ma zurfafa maka ba malamai suka ce imam muslim bai zurfafa a cikin bayanai a wannan hadisi ba a wannan babi ba saboda bai wuce a ce a yayi haram a a yayi kaza a a yayi kaza a ya tuba ba zai shiga aljanna ba in ya mutu yana yi shike an gama shut and clear in ji bature قال الإمام النووي أولينا في صحيح مسلم ko fi sharhi sahihu muslim akwai sharhu sahihu muslim din na imamun nawawi wanda na ga kaman malam musa yana zuwa da shi a ciki juz'i na ɗaya shafi ɗari uku da hamsin da shida ya yi magana fin namima namima namam qatta'at hiya naqlu kalamin minan nasi ciro magana daga mutane ala wajhil ifsadi bainahum akan bangaren bata tsakaninsu mana da zaka ciro magana ka kai wa mutane ta gyara ko da ƙarya kai an yafe maka eh an yadda da irin wannan ƙaryar lil islahi bainan nas wanda kaga sun bata ba sa magana ka gane haka kai kana kwaɗayin su daidaita da ka haɗu da ɗayan sai ka ce wani ce gaishe ka shi ya yi koka ba shi ya yi koka ba amma kai ne kake so su daidaita wani ce gaishe ka in ka haɗu da ɗayan ma sai ka ce wani na tambayar labarin lafiyarka lafiya yake lafiya kalau to tun da ba a dogon bayani wata ran in hada ya ce ka gaskiya ina ga kun daɗe ba ku haɗu da wani ba ko yace me ka gani ta tori iya ta tambaya ta labarin ka lafiya kake kuwa lafiya kake kuwa in ka je ta sake faɗa wa wancan mai daɗi ya ka in suka haɗu wata ran to amma yana yana da kyau a yi ko gashi ba gaskiya ka faɗa ba amma Allah ya yadda da wannan islahin bainan nas la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas duk wata ganawa ba alheri a ciki duk wata ganawar mutane illa man amara bi sadaqatin idan za a yi ganawa a yi umarni da sadaka kuji ba a zo a taru a taru jama'a a riƙa yin sadaka akwai mabukata jama'a a anguwanni a garuruwa a rika taimakawa akwai maza akwai mata akwai marayu akwai fukarawa akwai masakinu jama'a a rika sadaka ganawa ta yi kyau ka ce jama'a rufe da addu'a shikenan ka gama wazin ka yi alheri au isla au au au ne au isla eh, au ma'rufin ko kuma da aka zauna jama'a a rika kyautata wa iyaye jama'a a rika ɗaukar ɗawainiyar ƴaƴa jama'a maƙwabta a san da su jama'a manya a rika tausaya musu jama'a irin wannan ma'rufin bainan nas Au islahin bainan nas ko kuma gyara tsakanin mutane da ake ganin tsakaninsu ko zai ɓaci ko kuma ya ɓaci a gyaggyara a gyaggyara a gyaggyara da kalmomi ko da sun ɗan bar layi in dai don a gyara tsakanin al'umma ne Allah ya yarda da wannan gyaran to imam muslim ya ce ma muni a fin namima abin da aka hana na namima din nan idza lam yakun fiha maslaha shar'iyya idan ma maslaha shar'iyya dan ne aka hana wanne ne mai maslaha shar'iyya fa in da'at hajatun ilaiha fala man'a minha idan akwai bukata da ta sa za a yi hakan to ba laifi a yi me ɗaukan wancan magana a kai wancan zai kawo mana misali ya ce wa zalika kama idza akhbarahu bi anna insanan yuridu al-fatka bihi aw bi ahlihi aw bi malihi aw akhbara al-imama aw man lahu wilaya bi anna insanan yaf'alu kaza aw yas'a bima fihi mafsada kama misali ka ji labari ana shirya yankurin juyin mulki Allah ya sauke to maza maza ka kai wa mas'ulun ko ka ji labari wasu na son su yi tawaye sai ƙas a kunnanka ka je ka faɗa wa jagorori ko kuma wasu na son su tsata tsarin jagoranci maza maza ka je ka faɗa wa shugabanni don su ɗau mataki don yin shirinka ka biye musu kana so a yi na fata ana gane wannan haka mutumin da ake so a halaka iyalansa an ce wane kaza kaza kaza kaza kaza ko dukiyarsa kaza au malihi ko dukiyarsa za a je a yi masa ta'addanci ko za sai ka ji to zaman ka lafiya a addinin musulunci ka je ka faɗa masa don ya ɗau mataki kuna ji jama'a au akhbar al-imam ko kuma yukhbir al-imam ya faɗa wa jagora aw min mallaku wilaya ko wanda yake da iko bi anna insanan fa'alu kaza wa kaza aw yas'a bima fihi mafsada ko kuma wane yana nan yana aiki yana barna a cikin ƙasa ana gyara yana bi yana barna a faɗawa mai gyaran don ya hana barna ya ci gaba da gyara jama'a mun gane wannan waya zuba ala sahibil wilaya alkashfu an dalika wa izalatuhu wajibi ne akan jagora shine sahibul wilaya jagora alkashfu ya bincika labarin ya kwaranye haƙiƙarsa ya fito haƙiƙa ta fito fili shi kuma ba wai daga ji zai kama aiki ba ko zai kama hukunci ba ya bincika wa yajibu alaihi alkashfu bincike an zalika wa izalatuhu sannan ya bincika hakan kuma ya gusar da wannan ɓarnar da ake so a kawo wa kullu hadha wa ma ashbahu laysa wannan duka ba gulma bace ba haramun bane wa qad yakunu wajiban wa وبعضه مستحبا على حسب المواطن kai wani irin labarin ma da za ka kai na mai son ɓarna wajibi ne ka kai wani kuma mustahabbi ne ka kai gwargwadon laifin da girmansa idan ana so a kawo zub da jini wajibi ne ka je ka faɗa idan ana so a kawo wa addini cikas wajibi ne ka zo ka faɗa idan ana so a kawo gaba wajibi ne ka zo ka faɗa don a gyara amma abu in bai kai ya kawo ba yinsa ba zai yi cutarwa mummuna ba to ana so ne ana so ka je ka faɗa don jagora ya gyara jama'a mun gane abinda mai sharhi imamun nawawi ya faɗa shi imamun nawawi shi ya yi wannan sharhi da nake faɗa wallahu alam Allah shi ne mafi sani zai gama wannan bayani jama'a ko anan muka tsaya ba mu koyi darussa ba ashe idan ka ji ana cutar musulunci ka ce ni an hana gulma ni ba ruwana to a kai ne dan gulman ma don kana so gulma ta dore kana ji ko baka ji idan kana ka ji ana kawo musulunci cikas ka ce ni ba ruwana ai an ce haramun ne a kai tsaye gumi to kai ma kana ciki don yarda da mummunan aiki shi ma aikatawa ne ina fata an gane wannan musulunci baya faɗan abu kawai ba mafita abinda ba a so kaga wani yana mummunan aiki ba za ka yi yunkurin ka kai magana inda za a hana shi ba sai ka je ka yi ta yadawa a kasuwa kaga nan da kake faɗa a kasuwa kana so ya bari ne so kake kai ta aibanta shi kawai ku lura da wannan da kyau ai na je na faɗa wa wane don ina ganin wane zai yi maganin abin wani kuma ya ce to ni masu maganin abin ni ba zan iya zuwa gunsu ba akwai wannan ma to ya za ka yi sai ka je ka bi hanya ka ce waye na kusa da wane ai za ka iya zuwa kusa da shi shi kam to gashi gashi tsakaniya da Allah kaza kaza kaza kaza kaza aje a bincika ka faɗa haka shi zai faɗa wancan ɗin shi kuma wancan ba wai da an faɗa masa sai ya kama hukunci ba fa yajibu alaihi alkashfu da muka faɗa yanzu in ji imamun nawawi ya yi bincike ya gano gaskiyar abin ya yi amfani da gaskiyar da ya binciko jama'a muna jin wani na tsaya a kan wannan nukuma na ta dogon bayani saboda halin da muke ciki a addinance a siyasance a ishimaiyance a ilmance a kowane iri da ɗan gulman gulmar ilimi ne dai Sai ta ka ji wani wani ce kaza kaza kaza ta bai iya ba wallahi kaza kaza bai iya ba ina ya bata ka je ka gyara masa inda ya bata inda har za ka gane ya bata to ai ka san gyaran to wani fitsarin tsiya ce kawai da tsafin kai a gun dan izala farko farko sai ya ce wallahi wannan malam bai iya tajwidi ba Allah za mu cire shi daga limanci sai ka duba ka duba kuma duk ka san su sai ga shi dan gulman gara wancan din da shi in ka musu jarrabawa to ba wanda za ka ɗauka sai wancan din. to za a zauna ba limanci ne ba sai a zauna ba da babu sai ta koya kuma laifin shi ne a ki koya Ta saboda haka ka zan nace zafin kai ko ƙoƙarin neman gaskiya ne tunda ce mallami jawidul ya asimu wanda baya iya tajwidin Ƙur'ani mai zunubi ne ya ce musamman ma a fatiha gaskiya ne wa lahi ni am illa fatiha khulfun kabirin za wa dawadun wai shin wanda bai iya ƙur'ani ba a fatiha ana ɓata, zai limanci ittifaqan ba zai yi ba a fatiha amma sauran wurare fulfun kabirun